Sheikh Asadu Sunna ya haɗa Sadiya Haruna da Jifresh ya yi musu kaca-kaca. Fitaccen malamin addini Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ya fusata akan kan Jifresh da Sadiya Haruna, inda ya haɗa su su biyun ya yi musu wankin babban bargo. Sheikh Musa dai ya fusata ne akan waɗannan mutane guda biyu dangane da wani muhimmin al'amari da ya faru a kwanan nan. wanda Sadiyan ta buɗe baki ta yi bankaɗe-bankaɗe da tone-tone a cikin shirin Hadiza Gabon wato Gabon Stock Show. To bayan an hira da Sadiyan a satin gaba sai shi ma shi aka gayyace shi a cikin shirin inda shi ma ya je ya nashi tone-tonen da bankaɗe-bankaɗen a cikin shirin. Kowa dai ya san cewa jifresh da Sadiya sun yi aure a watannin baya wanda auren ko cikakken sati bai yi ba ya tarwatse. kamar dai yadda dama tun kafin a auren mutane ke cewa ko da ma an yi auren ba inda zai je to amma su mutanen masu irin wannan magana sun yi tsammanin cewa akalla auren zai kai ko da shekara ɗaya ne kafin ya tarwatse amma ina ko sati ɗaya ma auren bai yi ba aka raba gari to shi da shek asadu sunna duk ba wannan magana auren nasu ne ya bashi haushi ba abin da ya tsananin bashi haushi ya kuma kwalar da shi shine kalmomin da Sadiya Haruna ta faɗa a cikin shirin Hadiza Gabon da kuma shi ma kalmomin da Jifir ya faɗa a cikin shirin. Wanda Sadiya a nata ɓangaren ɓaramɓaramar ta faɗa cewa abin da ya raba aurenta da Jifresh shine saboda gabansa baya tashi. Wato dai yana da rashin lafiya ta mazantaka ba zai iya gamsar da ita ba a matsayinta na matarsa. Wannan shi ne sa ta ga cewa kwata-kwata ba za ta iya zama da shi ba a matsayin mijinta, in dai ji Sadiyan. To shi ma ji fresh da ya tashi mulmulo tashi baran-baramar a dai cikin shirin na Hadiza Gabon wanda aka gayyace shi satin gaba bayan an yi da Sadiya. Ji fresh ya ce, ai tun ma kafin ya auri Sadiya suke ma'amala irin ta aure tsakaninsa da Sadiyan. Har ma kuma ya kara da cewa idan da ace tabbas maganar ta da gaske ne cewa gabansa baya tashi, to ai ba za ma ta yadda har a kai ga aure ba, in ji ji fresh. To wannan dai shine yasa Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna ya fito a fusace ya haɗa su su biyu da sadiyan da fresh ya yi musu wankin tas. yanzu kwanan nan kun san wani ɗan tiktok da ya ji ya auri wata da ita ma wata alkhabisatu lilkhabisina bayan da aka yi aure aka rabu sai gashi an zo ana tone-tone ita ta zo tana cewa gaban shi bai aiki shi ma ya zo ya yi kwashe-kwashe ya lallafta ya ce tana shan kwaya to dama shin ya kamata dama abin da ya faru mutane su yi mamaki ai bai kamata a yi mamaki ba bahaushe cewa i ba garin banza a faro-faron banza yake karewa kuma dama duk wanda ya sai rariya da kudin shi ya san sai ta zubar da wa a cikin maganganun za ka ga akwai cin karo mutumin da aka ce gabansa bai aiki sai kuma aka ce kafin a aure an yi alkawari da shi an ce ba za a yi zina ba to dama lafiyayye ne ke yin zina ko la'ifi <laughs> ka gani shi ma ya zo don girman Allah da ita da ta zo ta wannan tone da shi da ya zo don Allah kana ganin masu mutunci ko da an samu matsala na aure zai yi su zo duniya manza Allah fa cewa ifa ya nuna cewa lokacin da yake tambayi sabai ce a cikin kuwaye yake kwantawa da matashi ya zo ya ba da labari sai kowa ya sun koyar da kai sai wata ta mata ta miƙe cikin sabai ta ce rasulallah a akwai da suna yi sai manzan Allah ya nuna cewa wanda zai je wani abu da matarsa ya zo ya tara mutane yana ba su labari daidai yake da shaidanin da ya zo ya samu wata shaidaniya ya kwanta da ita akan hanya mutane na kallon sa haka annabi ya lissafa to irin wayannan ababan wai sai mutane su yi ta mamaki to tun farko asasin hanyar da aka nemi auren idan abu ya biyo baya bayan auren dama mutane bai kamata su yi mamaki ba alkhabisatu lilkhabisina walkhabisuna wattayyibuna littayyibati wannan ka'idar tana nan da haka matasa ta hadisin ba ma guje za a yi wa iyaka wa iya da kanka in mutum zai yi aure ya tsaya tukunna ya duba kai a kankin kanka ka zama na kirki tukunna sannan sai ka duba sannan kuma kana duba ma kanka gaba ne bayan su ba da yawa kuma in za su aure wani ma in zai aure kai ka rantse da Allah matar ba kan shi zai auren ma ba wasu zai auren wa in ya aura idan wasu sun ce ta yi ko da da ba ta yi ba to ta yi amma in ya aura in abokan suka ce akwai matsala to ko da da ta mai to yanzu akwai mai wannan kuma kaga sakarci ne wawanci ne da rashin sanin kan gado wanda kuma ba daidai ba ne to akwai abubuwa guda biyar da na faɗa na ce kowa yanzu in kana matashi idan kana so ka gane kana kan daidai ko lalacewa ta shigo ka to auna kanka da abu biyar ɗin to sadiya dai a halin yanzu kamar yadda mun kawo muku labarin akan wannan tace ta sabuwar majalla cewa Sadiya Haruna ta sake yin sabon aure wanda ta nuna cewa wannan shine aurenta na takwas a cikin jerin aure-auren da ta yi tun daga farko sai da jifresh ya ce ƙarya take yi aurenta tara wannan da ta yi yanzu shine aurenta na goma kar ki zo kina ce mana shi ma ba shi da lafiya dan Allah dan annabi ki yi hakuri ki daure ki dangana ki zauna gidan mijinki ki yi haƙuri mu ma nan muna addu'a Allah ya bamu mazajen nagarin da za mu yi aure mu rufa wa asiri don Allah sadiya haruna ki rage surutun da ba shi da ma'ana ki koyi rufa wa kanki asiri ki daina talla da terere don Allah don annabi don Allah shawara ce na baki ki daina talla ki daina surutu kin cika magana magana da faɗi ba a tambaye ka ba an kira ki gaban showroom kin je kina bada labarin mijinki ba shi da lafiya sai ka ce wannan shine abin da aka kira ki kawai mun rabu mun rabu dole ne sai kin ba su labarin abin da ya faru ke ina aka sa miki ido hatta labarin abin da kuka yi da ke da shi a matsayin mata da miji wanda ya kamata ya zama sirri ne ko wallahi za ki kawo shi ya ma duniya ga kuma da Sadiya Haruna take amsa kiran waya daga gurin mijinta bayan an ɗaura mata auren wanda ya tabbatar mata da cewa ai an ɗaura musu aure ta riga ta zama matarsa. An ɗaura baka kira ni an cika ce an ɗaura ba amin Allah ya sa mutuwa ce za ta raba amin amin amin Allah ya bani ikon yi maka biyayya amin amin Allah ya bani ikon barin barci nan da nake in dinga maka breakfast da safe amin amin Allah ubangiji ya kawo MBB so much Shi dai wannan shagalin bikin na Sadiya Haruna an yi shi ne a jihar Borno ga kuma yadda gurin bikin ya kasance a takaice inda Sadiyan take faɗan wasu abubuwa da mijin nata yake yawan faɗa mata a lokacin da suna soyayya. Shi ma kuma yake faɗan abubuwan da take yawan faɗa masa a lokacin da suna soyayya. Wato kafin su zama miji da mata. Baby ina so mu yi rama bacci nake ji. Ko jama'a ku tafa mata. Ta yi kotin ɗinsa baby ina so mu yi hira amma barci nake ji Ango, Sayada Sadia, your wife, what said? Best choice. So, Jamal ku tafa. Amarya, Ango, what said? Oh, Ango, Sayada Sadia, your wife, what said? For the last time, Amarya, Ango, what said? Baby me kika iya girka ne in ba shinkafa da taliya ba. <laughs> Ango amarya one said. <laughs> Ango amarya one said. I don't catch my love. To wannan episode 1 ne idan mun haɗu a dina gobe we will go to another version of it.